fadlu minhu fadlatu ana magana fil alafi abunci ya ta'am ya fadlu wanda zai rage ma a rajuli minhu fadlatu ba'dama yaqdumu baladi bayan ya dawo garin ya ɗabi abincin na abincin dabbobi ne ko abincin menene amma dai har ya rabu har ya shigo da shi gari wannan ya saba da buhuna buhuna da nan za a zube su don ba abinci ba ne ba tun da in ka ɗauko abinci daga can za ka ci gaba da shi har zuwa gida ibnu wahab yace an ibn lihiyata وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد وسالم أنهما سأل عن الرجل sun tambayi game da mutumin da mayaƙi kenan mujahidi yajidu fi manazilin rumi ta'ama ya samu abinci a cikin gidajen Romawa da aka ci garin. Tunda mutane ne suna tare da abinci. Walwadaka ya samu kakidi, tunda shi bai lalacewa, allazi ya gana mu. Faya hasolo minhu hatta ya kaduma bihi ila ahlihi, faya hamilu minhu ko? ya ɗauko daga gare shi hatta ya kaduma bihi ila baladihi har izo da shi garinsa fa yakuluhu fil qarari ya ci abun a gida fa la ba sa zalika, in ka ɗebo abinci da shi daga can ka taho da shi gida ka ci abunka ba matsala Yeah? ko da abinci ne gona ko da mutum ya so da ne shi ba iri kamar masara ba iri ne ka je ka ɗebo kai ba guji ba ne ba ko barawo ne ka je ka ɗebo masara masara yaƙi mai kai ɗan noman da kai abincin da ka ci ya fi abin da ka noma yawa hmm, ka duba abincin da ka ci ruwa da ka sha kawai sannan ka je ka ɗebo mutane masara ka dawo masalan masallaci in za ka je ɗabi ta fuloti je ka ɗabi ta fuloti wannan kana iya damar ɗiba amma ban ta masallaci shi ma ta fulotin Allah ki yi ka wasu ba su kama ka ba don sai kun dinga bala'i amma dai ita ce kace halal in ji hausa ka ce malak yawwa ko ka je ga masara gonar masara ce ka dai wasu a ta hulutu hmm? ya waya amma dai zai samu da wanda zai ci la ba fa bi dalika wannan ba laifi in ka ci faqila lahuma afa yahilu lahu bai'uhu to an zo da shi ba ya halatta ya sayar fakariha bai'uhu an karhanta sayar da shi yanzu kai ka ebo masaran in ga bayan ci ka kasa kana gasa kana sai da mutane idan ya gane ta masara ce da je fulotin wacce ke ebo dina shi ne ya gasa yake sayarwa hmm? Hmm, to sunan shi kira fuloti ne to ai ka janye daga fuloti ne ai saboda kana na in nace ba fuloti ne ba kai ne a rakamul awwal ne ce hayyan yanzu fuloti ne wani ko zo aka diba aka ƙara to kaddama an tsaya a sunan buloti na fi min to ya za a yi yar ka ɗebo masara ka ci ka yi wane ne sannan kuma dama gafa akai kana raba mutane da da dama dama amma ka gasa kana sayarwa hmm? da yi gasa a ci ba shi shi ba to daga nan wannan kan nan kan shi ma dai ba za a iya maka komai ba eh amma dai ka aikata makaruhi don haka an tashi ɗiban masara sai dai ɗiban masara ta ba san masara sai ba za ka san zan da aka ɗebo ba a kwashe ba gari ba sai ta cizon ya ba قلت لابن القاسم رحمه الله أرأيت الرجل بني لاباري متني يأخذ العلف ده زي إبي أبنشن دبوبي في دار الحرب fa alifu da batahu duk koma dai menene aka yi ina ga mutanen nan suna tana da abincin dabbobin na musamman domin bai yi kama da irin harawa ba to sai dai na ga yanzu lalaji a zan sun canza harawan fasali daka ta suke su yi buhu-buhu lokacin harawa wurinmu dami-dami ake sayarwa hatta ma ba a ce masa jami sai da ce ƙurshen harawa ƙurshe ƙurshe ake sayar da shi to yanzu ko sun tattaka shi a lajibatu sun murƙuza shi sun sa shi a buhu to ƙarshen ta kila sun ƙara sa wani abu a ciki wanda zai zama ko a haɗa da dusa ko a haɗa da wane ne to sai kaga kila abincin kaɗan ya ƙosar da dabba to sai kaga wannan zai yi tsada amma ya zo da shi da ya gan shi kila buhu buhu din ce ainihin ya taho da shi har ito da shi gida fatafaddala minhu fadla rara ya ragu ba'da ma kharaja min daril harbi ila daril islami qala sami'tu malikan yas'alu naji maliku ana tambaya sa an ta'ami ya khudhu rajul da mutumin ya ɗiba في دار الحرب فيأكل منه ويخرج ومعه منه فضلة يفتو وفضلة معه منه درارة أغليشنا بنجن تاريدش قال مالك أرى أين به بأسا لا أرى به بأسا إذا كان شيئا يسيرا قلت أرأيت in kana shay'an lahu balu to in wannan abu na da kima fa kala in kana shay'an lahu balu tasaddaq bihi sadaka da shi awashi haka Na'a na bajan abun nan ba kuna kutum rubutu.